Bismillahir Rahmanir Rahim. Gaba ƙura. Babi na biyar. Wani irin shaƙa shagari ya kai mata, ya hau ƙwallo da Balaraba yana haɗa ta da bango, ko kaɗan tausayi da imani bai zo masa ba, balle ya yi tunanin mace yake duka haka. Bugunta yake da iya ƙarfinsa, yana ba ya ce kar ta ƙara zuwa gidansa ba ta ɗauka wasa yake. Balaraba da take jin kamar ya ciro mata hanci, saboda naushin da yake kai mata ko ina ɗakin na juya mata, ta yi ƙasa, don ƙamshin lahira kawai take ji, saboda shaƙa da bugun da Shagari ke mata. Ishama kuwa sai buga ƙofar take tana ihun kiran sunan Shagari. Shagari kuwa hannunsa da ya fara masa zafi ya sa ya sassauta shaƙar da ya yi wa Balaraba, don ya canza mata kamannin fuska ga baki ɗaya. Bugun ƙato ya mata na gaske. don da a ce wuƙarsa na kusa ba abin da zai hana shi soka mata, dama kuma ya ɗan bubbusa kafin ya dawo cikin gidan, a sama kawai yake jinsa. Balaraba ya fara ƙoƙarin gyara baya waje da ita idan da ƙyar take sauke numfashi, inda ya tozale tozali da wani dunƙulallen laya ja a ƙasa ya sha naɗin wani baƙin zare, inda ya saki ƙafar Balarabar da ya riƙe da zummar jan ta a ƙasa, ya zuba wa layar ido yana kallo. Ya san kan gidan, ya san komai, ba abin da ya haɗa Ishama da layar nan da ke ƙasa. Ido ya zuba wa Balaraba yana kallon ta cikin ɗan mamaki, don da dukkan alamu ita ta shigo da layar. sai ya tuna yadda ya zo ya same ta a gefen gado da fulo a hannu. Hannunsa karkarwa kawai yake wajen ɗaukar layar da bisamilla, inda ya ƙura wa layar ido yana mamakin Balarabar da ke ta wayyo allanta Wani mangon tsawa ya daka wa Balaraba yana, wannan layar da kika shigo min da shi cikin gida na menene? Balaraba da ke jin azaba na ratsa ta, ko ta ina ta ji hantar ta ya kaɗa. Da ƙyar ta buɗe idonta da shagari ya kumbure mata, da ba wani gani take ba. ta ƙara mai da idonta ta rufe, don somewar ƙarya kawai za ta yi asirinta ya tono, ba ta samu cikar burinta ba. Ƙafarta ta ji shagari ya kamo a fasace ya yi waje da ita. Har lokacin Ishama buga ƙofar take, shagari da hannun da ya riƙe layar ya buɗe ƙofar, yana mamakin shaidancin Balarabar. Ishama ihu ta sa da ta ga yadda jini ya rufe fuskar Balaraba, tana shi kenan ka kashe ta shagari. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zan kashe ta dai dan wallahi Allah ba za ta bar gidan nan ba sai ta faɗa min wannan layar na menene ko ta faɗa min ko na cusa mata layar a bakinta har sai ta haɗiye wallahi ko na sakar mata karnuka samun lagalaga laga-laga da ita. Kashe matar nan kawai zan yi, don babu komai a zuciyarta sai sharri. Kin ga layar da ta shigar miki da shi ɗaki. Ai ko zan kare rayuwata a kurkuku Allah sai na kawo ƙarshen matar nan. Idan har ta san na bar ta da ranta, gwara ta faɗa min wannan layar na menene ta zo min da shi gida. Ai na gama ma tana barbaɗa abu a bakin kofar ƙofar ka Amina ta ce tana nuna ɗakinsa da hannu. Ishama da ta yi suman wucin gadi ta bi hannun Aminar da kallo, nan ƙafafuwanta rawa kawai yake, Shagaru kuwa wajen ƙofar nashi ya nufa, inda ya ɗan tsaya daga nesa, ya ƙurawa tiles ɗin ƙofar ido, ya ga baƙi-baƙin gari a ƙofar, girgiza kansa ya ba tare da ya ce komai ba ya waje, bai zame ko ina ba sai wajen da ya ɗaura manyan karnukansa guda hudu ya buɗe ɗakin suka fito da gudu suna dallar harshe ga su ƙosassu, Shagari cikin gidan ya koma da Fito suka biyo bayansa suna haushi, inda Balaraba da ke jin duk abin da ke faruwa, kwanciya kawai ta yi wata azabar ta wata, da gudun ta tashi duk da kanta da take ji kamar ba a jikinta ba, a gigice ta fara neman wajen da za ta ɓuya, da ta ji haushin karnukan, jini sai bin hancin ta yake tana, Ishama idan kika bari mijinki ya kashe ni ba zan yafe miki ba, mama mai na miki da ni kike so ki kashe ni ki ga bayana. Shigowar shagari da karnukan ya sa numfashin Balaraba ya ɗauke, ta zubi a ƙasa somammiya. Cameron Kai, ana budiri. Na fi son karanta kalar wannan littafin da na bili. sun fi daɗi, na san kuma kun fi son kalarsu. Siyama Jikina wani irin rawa ya rinƙa ina jin zuciyata za ta faso ƙirji na. Saboda tsananin tsoro da tashin hankalin da na shiga, rufe idona kawai ne ina jin dama mafarki nake, ba a gaske asirinmu ya tono. abin da na daɗe ina gudu ba. Malama Khadija kuwa sai ja na ta ci gaba da yi tana, "Me ake da irin ku a makarantar nan? Haka kawai ku zo ku lalata mana tarbiyyar ɗalibai? Farida aikinku ya yi kyau, banda Allah ya sa yau an kama sun Allah kaɗai ya san da mutane nawa suka lalata. Kai wannan masifa da yawa take. Ni har yanzu ban dawo daga shok ɗin da na tafi ba. Malama Khadija wani irin bala'i ne wannan? Mace ta nemi 'yar uwarta mace? bari kawai Malam Ali, ka san kwanaki Baraka Usman ta zo ta faɗa min a staff akan tana yawan ganin su suna shiga banɗaki su daɗe, shine ne wai ran nan ta laɓe ta gansu su. Tun a wannan lokacin na sa Farida ta saka musu ido, tunda ita ce monita tasu, ta kuwa faɗa min suna 'yan shafe-shafe idan sun ga ba a kallon su a cikin kilas, balle wannan ibilishiyar yarinyar da idan take soye, ba ga ko alamar tsoro babu a tare da ita ba? A natse ma ta rigar rigarta jikinta ta haɗa kamar ba wani abu suka aikata ba. Ni dai idona a rufe yake don ba na jin zan iya buɗe idona. Muhsina ta cuce ni, don ita ta jawo min wannan tozarcin da abin kunyar, don ko da suka ban ko ƙofar da ƙarfi a guje na tashi na gyara zaman hijabi na wanda da a ce haka Muhsinar ta yi ƙila da ɗan kare kanmu a kan ba komai, tunda ita ce na ke waje, Rigar ta sama, hannuna ne kawai a jikinta, na kuma zare da saurina. Sai dai Muhsina tsaki ta ja kamar ba kama mu aka yi ba. Ba ta damu da ganin malamai biyu da su da suka tsaya kallon mu ba, ni ko tsoro da rawar da kafafuwa na ke yi ya sa ni zubewa a ƙasa, na fara tunanin hanyar da zan bi wajen kare mu, da Malama Khadija da take ɗaukar mu, Hausa ta daka mana tsawa da me kuke yi, buɗar bakin Muhsina wai sai cewa ta yi, breziyar ta nake gyara mata. Cikin natsuwa ta sauke rigarta, ta ja wandon yunifom ɗinta sama tana hararar su Farida da munafuka shegu. inda Malam Ali da mamaki ya gama kashe shi ya kwashe Muhsina da mari. Da tana da kunya kuwa ta ya zai ga tana shayar da ni, ta ce bireziya ake gyara mata, har tana da bakin zagin mutane. Musina kuwa sai cewa ta yi gaskiya kar ya ƙara marinta. Malama Khadija kuwa ta ce ai mutan tirai ne a kai mu ofis ɗin firinsifal. Haka da na ji ya sa ni rushewa da ihun kuka. Na zube akan kan gwiwata na hau magiya da roƙo. inda ta daka mani tsawa a kan na wuce matafi, Muhsina kuwa tsaki ta yi ta fice tana aje wajen firinsifal ɗin. wani muka kashe, inda na riƙe kafar Malama Khadija ina ta rufa min asiri kar ta tona min asiri ni marainiya ce, Malama Khadija ba ta ko kula ni ba, haka ta jawo ni da karfi ta hau na muka yi ofis ɗin principal ɗin, kamar zan so mai saboda tashin hankali, yanzu ya zan yi idan Abla da Walida suka ji labarin abin da muka aikata, don hankalin 'yan makaranta ya ɗan dawo kan mu to nan asiri na da abin da dama Abla ke zargi na da shi, gashi tana makaranta. ga ta kuma firifet da take neman laifi na kwaya ɗaya, ya sa ni sakin kukan nadamar biyewa Muhsina, haka aka zube mu a gaban firinsifal, ina ci gaba da shekar kuka. kaina a ƙasa, ina jin Malama Khadija na wa firinsifal bayanin abin da muka aikata da yadda ɗalibai suka sha ganin mu har abin ɗaki. a yanzu ma ƙofar aji da muka rufe da windo ya sa suka gane wai abin za mu yi, shi ne monita ta yi saurin zuwa ta faɗa musu, shi ne suka zo suka kama mu dumu-dumu. na kawai ke tashi a cikin ofis ɗin, ina kallon firinsifal da ta cire gilas ɗin fuskarta ta tallaɓa haɓarta da hannayenta. Tana kallon Muhsina da ta kau da kanta gefe tana ɗan girgiza jikinta, kamar ba wani abu ta aikata ba. Idan na ce Muhsina ba ta bani mamaki da tsoro ba na yi ƙarya. Ta gane kuwa girman abin da muka aikata da tashin hankalin da za mu shiga idan aka sani. Malam Ali ne ya tafa maganar. Malama Khadija ya ci gaba da kura mata bayanin yadda suka kama mu, ya kara da, "Duk yadda aka yi wannan yarinyar, ita ta daɗe tana yi. ita ta koya wa Siyama, don babu ko alamar tsoro a tare da ita, har ma wai zagin su da take tana ce masa munafukai. A ce a irin wannan makarantar da muke ƙoƙarin koya wa yara tarbiyya, a makaranta za a kama 'yan lesbiyan, a gaskiya a gaggauta kiran iyayensu don su san halin da suke ciki. Kuma gaskiya a yi espelin ɗinsu yadda idan ma akwai ɓoyayyun masu yi da ba mu sani ba, hakan zai saka su tsorata, ni da zan samu ma a yi asambili ɗinsu a yi musu hukunci a gaban kowa da kowa, yadda hakan zai zama izina ga masu yi, ko masu shirin aikatawa. ihun kuka na rusa na ɗago da fuskata da ya da malmale da hawaye da majina, don na bala'in tsorata da maganar da ya gani nake zan iya mutuwa idan aka fito da mu a gaban asambili aka faɗi abin da muka yi. Hakan na nufin ba ma iya abla ne za su san mai na yi ba, an maza da sani. Daga nan ma Salim da nake kwana na tashi da shi a raina ya ji labarin abin da na aikata. Don Allah don annabi ku rufa mana asiri. Wallahi sharrin shaidan ne ba za mu sake ba. Don Allah kar ku to. tozarta mu, idan korar mu za a yi ba za a iya mana afuwa ba a kore mu, don Allah kar a tona mana asiri a gaban mutane, duk wanda ya rufa wani asiri a duniya Allah zai rufa masa a lahira, don Allah ku yafe mana, wallahi tallahi ba za mu sake ba, na ce a durƙushe a ta numfashi na na sama da ƙasa. Ban iya gane yanayin firinsifal ba, amma na ga tausayina a fuskar Malama Khadija, Muhsina kuwa tsaki ta ja tana ƙunƙuni. Malam Ali kuwa ya hau sirfa mata zagi yana, wallahi dole a ɗauki mataki akan wannan yarinyar, Dan ba ta da kunya da ɗa'a. Ya isa Malam Ali, zan san matakin da ya dace a ɗauka insha Allah. Muhsina ina da lambar mahaifiyarta zan kira ta yanzu, ita kuma Siyama a kira min Abla ta kira min mahaifiyarta. Salati na sake na haɗa hannaye na cikin rawar jiki da tsoro ina, don girman Allah ku yi min hukunci a ofis ɗin nan ku rufa min asiri, ba na so su san abin da na aikata. Wallahi ni yan riƙo ce a gidan kar wannan dalilin ya sa su kore ni. Don Allah malama ki taimaka min ko bulala hamsin ko ɗari ne ki min. Tsaki firinsifal ɗin ta yi ta kalli Farida da har ofis ɗin ta ta biyo mu, ita da Suwaiba. Ina iya jin muryoyin ɗalibai daga ɗan nesa da ofis ɗin. Ni na san ƙila labari har ya kai wa Abala a kan abin da na aikata. Kaina kawai na kife a ƙasa na rinƙa kuka. don ban ga alamar roƙon da nake wa firinsifal zai shige ta ba don ta tura Farida ta kira Abla. Malama Khadija kuwa sai cewa ta yi, kawai a kira iyayenmu a faɗa musu halin da muke ciki. Ba na jin zan iya ɗaga kaina na kalli Abla, da na taɓa gwada taɓa ta ta kama ni. Na san ta faɗa wa Ammo. don daga lokacin na koma kwana a ɗakin Ammo da na lura tun a lokacin ta sa min ido, na tuna tambayar da Salim ya min da ko mahaifiyarsa ta taɓa haɗa ni da namiji, sai a yanzu tunani na ya bani akan akwai dalilin da ya sa ya min wannan tambayar, ƙila akwai abin da Ammo ta faɗa masa. Ji nake kamar na tashi na fita da gudu, don ban san kallon da Abula da Amma za su min ba. Muryar Abula da na ji da sallama ya sa na ƙara rintsa na ƙirjina na ƙara bugu da tonon asirina a gareta. Muryar firinsifal na ji tana, abula ina so ki je gida ki kira min mahaifiyarku, ki ce mata ni nake neman ta magana za mu yi. Muryar abula na ji ta ce to. Tashin hankalin da nake ciki bai sa na ji maganar da su Malama Khadija ke yi ba, na dai ji suna faɗa wa iyayenmu shi ne mafita. Muhsina kuwa ko a jikinta, don ta san ba abin da za a yi mata. Ko da aka kira mahaifiyarta Hajiya na zima cewa ta ba ta nan sai dai idan ta dawo, inda firinsifal ta ce wa Muhsina ta je ta ɗauki jakarta ta tafi gida, idan mahaifiyarta ta dawo sai su zo tare. Ji nake dama ni ma ta ce na ɗauki jakata na tafi, na gwammace a ce kora ta ta yi daga makarantar da tuna min asirin da take so ta yi. Ban san tsawon mintunan da na ɗauka kaina a ƙasa ba, ni dai na gama yankewa barin gidan Amma kawai zan yi a daren yau, don ba na jin zan iya ci gaba da zama a gidan, bayan sun riga da sun san abin da nake aikatawa. A yanzu na ƙara girma da wayo, gwari na je inda ba a san ni ba kawai, don na san ƙila Ammu yanzu tsanata za ta yi, Abula kuwa sai abin da ya ƙaru, a wulaƙancin da za ta rinƙa min, na san ƙila ita za ta fara faɗa wa Salim abin da na don a yanzu na fara ganewa son shi take yi, kulanin da yake ya sa ta tsane ne Muryar Ammu da na ji da sallama ya sa wasu sababbin hawayen zubo min, ina jin dama zan iya nutsewa a ƙasa ko na ɓace da na ji daɗi. Toshe bakina kawai ne da hannuna don ba na so kukan da nake ya fito. Ina jin firinsifal na korawa Amma bayanin abin da ya faru da yadda aka dade ana zargin muna neman juna da An Anty Khadija ta ba wa Ammo da tun da suka fara magana take zuba salati, har muryar Abula na ji ita ma cikin salatin. Firinsifal ta ƙara da, "Na yanke a kira ki ne don ki san mataki da hanyar da za ki bi wajen hana ta wannan mummunar ɗabi'ar. don da dukkan alamu ita tana da tsoro, abin bai shige ta ba, ita Muhsina daga yadda idan take so ya ƙila ta daɗe tana yi, don ko tsoro babu a tare da ita, balle ta yi nadamar abin da ta yi, kamar yadda ita Siyaman ke ta kuka tana magiya, ban da roƙon da ta yi min wallahi yau na so na yi musu hukunci a gaban ɗalibai, yadda za mu tsoratar da sauran ɗaliban, amma saboda ita Siyamar ya sa ba zan yi hakan ba, don ni ma uwa ce, yara na kowa ne. Idan har ba mu kira ki mun faɗa miki halin da take ciki ba ba mu yi miki adalci ba, ita ma ba mu yi mata ba, a yanzu da muka faɗa miki sai ki san matakin da zaki ki ɗauka a kanta. Tun da na ji tana ko ita 'yan riƙo ce, amma dai ɗa na kowa ne. Ko da baki kika haife ta ba, ba za ki so ta lalace a wajen ki ba, don haka ga halin da Siyama ke ciki, sai ki san matakin da za ki ɗauka a kanta. Batun ci gaba da zuwa makaranta kuma nan da kwana biyu sai ta ci gaba da zuwa, yadda komai ya lafa, tunda a yanzu kamar wasu daga cikin ɗaliban sun san abin da suka aikata. Amma murya can ciki na ji tana yi wa firinsifal godiya, ji nake kamar na nutse don kunya, da tsoron haɗa ido da Ammo. Haka na miƙe da ƙyar na bi bayan ammu da sai da ta daka min tsawa na miƙe na bi bayanta, ina jin kai na kamar ya faɗo. Irin ɗaliban kawai nake ji a kai na ina tunanin kamar kowa ya san halin da nake ciki. Abula gaba ta ita da Walida, inda Ammu kuwa da kamar ta gane so nake su yi gaba, na yanki wata kwanar don ji nake yi kamar ba zan iya bin Ammu gida ba, ban san da wani idan zan kalle ta ba. Sai ji ne Ammu ta riƙe na gam cikin nata, ta ci gaba da jana. Sai da muka isa gida ta saki hannuna, ta shige ɗaki. Abula kuwa ta ce Allah ya shirya, ta shige su Walida ma ba ta ce min komai ba ta bi bayan Abula, inda ni kuma na zauna a falon na rufe na hawaye na ci gaba da zubo min. Dabarar da ya faɗo min ya sa na buɗe na da sauri, kamar wacce ake wa umarni na miƙe da sauri ne waje, don guduwa kawai zan yi, ba zan iya ci gaba da zama a gidan ba. A hankali na fara ƙoƙarin buɗe ƙofar. yadda ba mai ji na Najeriya. Ishama tagumi kawai ta tana kallon Balaraba da idan ba sanin ta kai ba, ba lallai ne idan ka ganta ka gane ta ba, saboda kamanninta da Shagari ya canza mata. Da ƙyar Shagari ya bar ta suka kawo ta asibiti da ta some. don ban da ta zube a ƙasa tana ihu da birgima shagari rantsewa ya sai karnukansa sun yi galgalata, tsawa da faɗan da bai taɓa yi mata ba sai da ya yi mata shi, akan bata da hankali da tunani ne, Balaraba har mace ce da za a ji tausayinta, mace azzalima munguwa, irin ta banda Allah ya sa asirinta ya tono, ta san wani masifa take shirin jefa su, ta kawo laya har cikin gidan da magani, ta yi auren ma bata kyale ta ba ta take yi, ya ci gaba da rantsuwa. Idan Balaraba ta farfaɗo sai ya ɓallata. ta. Ina son mallaka ta gasken gaske, amma kuma mijina yana da taurin kai. Duk mallakar da na yi amfani da ita ba ta tasiri a kansa. Sannan ni kaina ba na juran amfani da magunguna na mallaka. To kwantar da hankalinki. Na zo miki da wata bibiyar jigida ta mallaka. wacce aka haɗa ta da sirrikan mallaka iri daban-daban. Ita wannan jigidar tana matsi, tana saukar da ni'ima, sannan mallaka ce ta gasken gaske ga wanda suke da kishiyoyi fitinannu wanda suka hana su zaman lafiya da mazajensu. In dai kika saka wannan jigidar ko idanu kuka haɗa da ita sai ta ji gabanta ya faɗi in dai tana da mungun nufi a kanki. domin tana kunshe da sirrika iri daban-daban na karya sihiri ko da a ce akwai sihiri a jikinki ko a jikin mijinki kika saka wannan jigidar ka yi mu'amala aure to wannan sihirin sai ya karye in dai kina sanye da wannan jigidar ba kya buƙatar amfani da kowane magani ko na matsi ko na ni'ima ko kuma na mallaka domin kin gama mallaka mallaka ce ta ƙarshen ƙarshe. Domin ba kowace mace ma nake ba wa wannan hatsabibiyar jigidar ba, sai mai matuƙar tsoron Allah. Sai na tabbatar kina da kyakkyawar zuciya, sannan matsalarki ta kai a baki wannan jigidar, sannan zan baki ta. Ga macen da mijinta baya jin daɗinta ta ɓangaren kwanciyar aure. ita ma ta yi amfani da wannan hatsabibiyar jigidan daga ranar mijinki ya daina jin daɗi ko gamsuwa da wata ‘ya mace a duniya idan ba ke ba. Kamar dai kullum, ki ji tsoron Allah, kada ki wulaƙanta mijinki ko kishiyarki ganin kin sami dama a tafin hannunki. Ga masu buƙatar wannan hatsabibiyar jigitar, za mu iya aika musu ko ina suke a faɗin duniya, kama daga Nijar, Amerika, Saudiya, Germany, idan ma a ƙasar Najeriya kike, ke ma za ki iya yin odar maganinki, domin za mu iya aiko miki da maganinki har inda kike. Idan kuma a garin Kano kike, za ki iya garzewa zuwa shagona domin ganawa da Hajiya Mira kai tsaye. Lambar wayarmu ita ce 081 42 80 0199 shi ne sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara ko kuma 070 wato sifili bakwai sifili shida takwas biyar biyar takwas sifili tara shida ga mutanen Maiduguri kuma za su iya tuntuɓar yaron gausu domin samun magungunansu idan kuma a garin Fataskun kike za ki iya tuntuɓar Abbas da ke nan garin Fatiskum ɗin. Sannan kar ku manta, muna kitso, lalle, gyaran amarya ciki da waje, sannan kuma a ɓangaren gyaran meje goma ba a bar mu a baya ba. Muna da abubuwa ingantattu iri daban-daban ta ɓangaren gyaran mu mu mata domin a koda yaushe Mirabi Herbs da kuma Mirabi Palace. Naku ne mata.